الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da yammaci na wannan rana mai albarka ta goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1445 hijira nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shi ya daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2024 a lissafin turawa ga mu a garinmu a ƙauyenmu a tushenmu babban gari babban birni da ya fi ingila nika a wajena garin jaura tukur a kumo akko local government gombe state nigeria ni kam ni a wajena wannan garin wallahi ya fi ingila to da ni kam shine tushe na ai a ga mutane ba zai wasa da garinsa ba alhamdulillahi mun rayu a wannan guri daidai gwargwado mun yi tsalle-tsalle da gara taya irin waɗannan yaran duna ta kallon mun yi kiwon shanu mun je satan mangoro duka duba abinda da ba mu yi ba <laughs> ai gaskiya ne kasan da wahala yaro yaro karami bai saci mangoro ba akwai wasu bishiyoyin ni a nan gabar da garin na haka amma masu su su yafe mana da Allah don muna yara ne burbutiye ne a biyo mu da gudu <laughs> Allah ya bada abuwa kai rayuwa mai daɗi idan kwadi ya kawo ruwa mu je mu ta kallo kwarai da gaske mun je mun yi bunjime mun yi wanka a kwari duk ba wanda mun yi ba in za a kora saniya kumo a kai ta kasuwa mai ta bi ba takalmi yaro ba ba hankali yaro bai san ciwon kansa ba <laughs> Allah bai iko Allah ji kan iyayen mu mala Allah ya fi musu Allah ya musu rangwame Allah ya sa aljanna makomansu yasa kullum idan na zo garin nan in na ga wuraren nan na ga layukan nan sai na tuna da sai in tuno 'yan waɗannan 'yan ƙanana yaran na ce kuma kuna hanya kowa sai ya yi gemu da furfura ga yaku gaskiya ku shirya kawai Allah ya sa albarka a wannan gari na jauro tukur Allah kuma ya sa alheri a cikinsa. kun ga jihar tukur gagashin akwa take amma ni a waje na fa jawar tukur ta fi kuma fa ai kwarai kuwa kwarai da gaske eh ai daga kuma aka shigo jawar tukur din aka nema an ga akwai barka kamar yadda dan uwa malam usman yayi bayani wallahi kullun shekara ina zuwa nan gurin ne dan saboda in sauke nauyin Allah a kai ya kamata na je ina ta wa'azi a wurare a duniya a garuruka amma ban zo ƙauye na ba ina jin kunya kuma ko a ina nake ina da mutum ya ce shi daga jawar tukur yake sai na ji wani sanyi saboda na san duk yadda aka yi muna da jini da shi akwai inda muka haɗu da shi to na kawo muku wannan ziyara ne da yan uwa ba wai dan muku wa'azin abin da ba ku sani ba wallahi a'a yan uwantaka ne kawai ko ba komai kun zo na zauna mun zauna mun gaisa mun zo gidan jauro mun zo masallacin jauro ya gamu mun ganshi mun yi zumunci wallahi wannan kadai wallahi ya ishe na alfahari inda ina da hali duk bayan wata zan zo ko wata biyu to amma kun gara mu da gurin nan shekara guda shekara guda to Allah ji gan iyayenmu Allah ya musu afuwa ya girma jauran mu Allah ya ƙara maka lafiya Allah ku jutal balde dagacin mu kai Allah ya Allah ku jutal balde Allah windu baraji eh muna godiya kwarai da gaske um, abin da nake so ne magana da shi kafin mu sha ruwa lokacin shan ruwa musallamin mutane uh, wani abu ne mai muhimmanci uh, da yana da alaƙa da musuluncin mu yan uwana musulmi shi musulunci kalmar shahada ita ce musulunci duk wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah to wannan faɗan uwanka ne musulmi ko a ingila yake ko a amerika ko a chadi ko a ghana ko a kamaru ko a ina yake ko da launinku ba ɗaya ba yaren ku ba ɗaya ba ƙabilar ku ba ɗaya ba siyasar ku ba ɗaya ba in dai ya ce la ilaha illallah to kun haɗu wannan akai muke da duk musulmi mai kalmar shahada to namu ne ɗan uwanmu ne kuma ya shiga cikin al-islamu wa huwa istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal khulus min ash-shirki miƙa wuya ga Allah bitauhidi da kadaita Allah musulmi ya yadda kuma da ƙanƙan da kai kana sallah kana ƙanƙan da kai kana ga wanda kake wa sallan ai isa ka masa sallah da ɗa'a da biyayya ba a yi wa Allah taurin kai ba a jayayya da Allah da kuma nisantar dukkan abin da zai sa ka yi wa Allah kishiya Allah ba a masa kishiya Allah shi ne babban sarkin da babu wani sarki ba bayan shi yi da sa'a bai da aboki wala suka so bajo. Jomirawa allah mi wala debbo qul huwallahu ahad hanko fere mako allahu samad shi ake kira ana addu'a idan ka zo roƙon allah sai jama'a allah sai ka roƙi allah shi shi kadai lam yalid wa lam yulad bai haifa ba allah baya haihuwa jomirawa Allah danyata. kuma ba wanda ya haifi Allah wala danyi mu hanko fere mako mu Allah jomirawa Allah walam ya lahu kufuwan ahad bai da kufu aboki sobajo Ɗan uwa shi kaɗai ne don haka duniya gaba ɗaya musulmi suna yin sallah ne don Allah shi kaɗai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne ya yi mana sharhi ya mana bayanin ya ya ɗora mu akan hanyar biyayya ga Allah to shi Allah kuma Allah abin da ya ki a duniya ka kira wani ka hada shi da shi kuma wannan a hakuri haƙuri walillahi masalul a'la Allah shine ake buga kyakkyawan misali da shi duk wani shugaba duk wani sarki ko gwamna ko sanata ko shugaban ƙasa ko waye wannan fa a cikin mutane kenan duk wanda yake shugaban mutane ne to baya son kishiya yanzu bari buga muku misali kamar yanzu a Najeriya shugaban ƙasar Najeriya ya samu labari ga can wani yana sa ana gyara masa gida mai kyau a Kaduna ko a Kano yana tara sojoji da 'yan sanda ya ce shi ma shugaban najeriya ne ai daga nan ai tinubu kam ya daina zama lafiya ai sai ya tashi sai ya yaƙe shi ba zai yadda ba shi kadai ne gwamnan gombe inda zai ji labari ga can wani babban mutum yana gina wani gida mai kyau a dukku ko abin liri ya ce shi ma gwamna ne ya fara tara sojoji da 'yan sanda to gwamnan gombe ya daina bacci kuma ba zai yadda da kishiya ba yaya za a yi ina gwamna kana gwamna gwamna ɗaya ne ya za a ina shugaban ƙasa kana shugaban ƙasa sarkin gombe allah ƙara masa lafiya yau da zai ji labari ga wani can yana ɗaura rawani irin nasa yana saka riga irin nasa ana masa kirari irin nasa ana cewa kai ne kai ne kai ne a ce masa ai wani sarki ne shi ma irin kan shi ma shi yake mulkin nan garin ai ya daina bacci ai ai sai ya yaƙe shi Allah za a yi masa kishiya shi Allah a kira shi kuma a kira wani ba shi ba to yanzu daidai ne kai mutum kai wa Allah kishiya ka haɗa shi da wani ya baka ruwa shi shi kadai ya halicci duwatsu shi kadai ya halicci ƙasa shi shi kadai Allah ya yi mutane shi shi kadai ya yi aljanu shi shi kadai ya yi dabbobi shi shi kadai ya yi tsuntsaye shi shi kadai ya yi shi shi shi kadai ya yi cinnaku shi shi kadai ya yi ƙudan zuma shi shi kadai shi shi kadai shi shi kadai shi shi kadai komi fa mu fere mako fa wala mu walliti mu fa shi kadai ba wanda ya taimake shi shi kenan mutum ya zo addu'a kuma sai ya daga hannu yana kiran wani ba Allah ba hankali zai dauka in ka shiga matsi ka shiga damuwa kuma sai ka je ka kira wani ba Allah ba kai baka yi wa Allah adalci ba da wani fiska zaka gamu da Allah ya zaka je ka roki wanda baya iya kashewa bai da mutuwa Allah shi kadai fa yake da mutuwa shi ke da rayuwa duk inda ka ga mutuwa Allah ne ya aikata to yaya za ka je ka roƙi wani wanda bayi da mutuwa bayi da rayuwa duk duniya ba wanda ya isa baka rayuwa inda akwai inda ake sayar da ruwan rayuwa da mun je mun saya wallahi babu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika wa bidhalika umirtu wa ana wal muslimin Allah ya ce manzon Allah ka gaya musu da sallaka da yanka da rayuwa da mutuwa gaba ɗaya na Allah ne wannan fa jama'a alkur'ani ne qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati wannan fa aya alqur'ani ne duka waɗannan abubuwan da sallah da yanka da azumi da komai na ibada da rayuwar dan adam da mutuwar dan adam ga baki ɗaya na Allah ne lillah na Allah ne rabbil alamin duk wanda ba Allah ba taliki ne kullu ma siwa Allah fa huwa al-alam duk abu da ka sani a duniya in dai ba Allah bane sunansa alam da haka da yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin fankan nan kai ne ubangijin kwannan kai ne ubangijin microphone din nan kai ne ubangijin katakon nan kai ne ubangijin masallaci kai ne ubangijin dabbobi kai ne ubangijin mutane kai ne ubangijin aljanu kai ne ubangijin sarakuna kai ne ubangijin talakawa kai ne ubangijin masu mulki kai ne ubangijin arne kai ne ubangijin musulmi kai ne ubangijin kowa a'a duk wanda bai fahimci Allah a matsayin haka ba iya da matsala to idan kuna tare da ni idan har mun gamsu mun yadda duka duniya komai kayan Allah ne shi ya samar da su to ya ce in za mu kira wani in za mu yi kira in za mu nemi taimako to mu nema a wajensa haka manzon Allah ya gaya wani sahabi ya ce idastahanta fasta'in billah in za ka nemi taimako to ka nemi taimako a wajen Allah yanzu a cikin akwai wanda baya neman taimako amma yau mutane sun canza wannan tunani sai ga mutum yana neman taimako amma ba wurin Allah ya je ba sai ka ji ana wane ka je ka nemi taimako wane fa ana samun taimako a wajensa wane kuma in ka je ba taimakon Allah zai baka ba taimakon karan kansa ne kuma ba mamaki ka je neman taimako a wajensa kuma ka ɗauki kuɗi ka bashi kaga mai rauni ne wanda yake da rauni har zai zo ya yi maka wani aiki ka ɗauki kuɗi ka bashi to ai bai sai baka ba shi ba ka kuɗi da ka je sai da ka ɗan bada na ɗan kafin alƙalami ka ba shi na ɗan tabawa ka dan ba shi in mutum wani lokacin har da abun yanka ma ka ce malam ga wannan to zai iya baka shi kuma ka ɗauka ka ba shi kuma ya karba wannan fa lissafi ne na keke da keke dalla dalla kawai to abinda Allah baya so ya halicci koguna ya halicci ruwa ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci komai to wai bawa kuma ya zo yana neman taimako ya nema a wajen wani fashi ba Allah baya son wannan ko mutum ya shiga wani tsanani gaba ɗaya sai ya rikice sai ya manta Allah sai je yana kiran wani ba Allah ba a'a musulunci bai zo da wannan ba kai bari in gaya maka kai kai yanzu in ba Allah ba akwai wanda ya sai rike mu in tambaye ku yanzu duba yawan a masallacin nan kowa ba sai ya ci abinci yau da daddare kuma wani baya da kuɗi a jihunsa wallahi amma wallahi sai ya ci ya sha kullum garin Allah ya waye mutumin jaro tukur sai ya sha ruwa sai ya ci abinci amma fa ba za ka ga tirelolin abinci suna shigowa nan ba ka taɓa ganin tirelolin abinci suna shigowa a'a a bayan gari muke zuwa mu noma abin da za mu ci abin da ya ɗan gare mu shiga mu ɗan yi kulli a leda mu shigo da shi tun da aka yi garin jaro tukur haka ake ta yi ba wata gwamnatin da take kawo mana abinci ko kuma tana kawo da daddare ban sani ba ce masa kar ka taba ko ina ka riƙe jaro tukur ka rinka ba su abinci sau uku da kuɗin aljihun gwamnatin Gombe wallahi bai isa ba Allah bai isa ba a rufe iya garin nan kawai ya bamu abinci na safe na rana na dare mu rashin lafiyar mu asibitin mu gine-ginen gidajen mu aure-auren 'ya'yan mu jari a kasuwannin mu wallahi gwamnati bata isa ba wallahi bata isa ba wa yake rike da mu Allah Allah idan muka shiga matsi muka shiga damuwa wa za mu kira Allah amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa waye yake amsa addu'ar wanda ya shiga matsi shi da al wanda ya shiga kunci ya shiga matsi bayan da zai yi sama ta ɗinke ƙasa ta ɗinke kudu duhu arewa duhu ba ka ganin komai ka shiga damuwa waye zai yayi maka wannan Allah Allah shi kaɗai shi yake iya yi wallahi ka fahimci Allah a wannan matsayin haka sai ka ji daɗin rayuwa Mm-hmm. annabi ayub annabi ne da Allah ya bashi duk abin da yake ba dan adam na dukiya bai san iya adadin dukiyarsa ba ya bashi dabbobi da kake ji raƙuma ne duk nau'in dabbobi shanu ne ko me dabbobi shinge shinge yake da shi malam da garke garke da arziki da Allah ya bashi ga tarin 'ya'ya ga Allah ya bashi mata ta kirki matar arziki matar kwarai ‘yar annabi Yusuf ya aura. Yana cikin mulki malam Allah ya jarabe shi. Wata rana kawai mai kiwon dabbobinsa da raƙumansa da duk dabbobinsa sai zo ya ce ya annabin Allah. Ya ce na'am. ina so in shaida maka gaba ɗaya dabbobinka sun halaka Allah ya turo da wata annoba ko ɗaya babu ya ce ba komai ba Allah ne ya yi ba ya ce ba komai yana zaune yana cikin haka sai mai kula da tumakinsa sai zo ya ce duk dabbobinka da kake da su gaba ɗaya Allah ya turo wani cuta da wani ciwo sun halaka duka ya ce ba komai taska taska ta dukiya da kake da shi wara ta kone duk abin da ka mallaka ya ce ba komai ‘ya'yanka sun je sun haɗu a suna cin abinci suna sha ‘ya'yanka iska ta zo ta rikito da gidan da suke ciki gini ya danne su duk sun mutu annabi ayyu yace ba ko sai da waye gari komai bai da shi kamar yadda malamai suke faɗa ibnu abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa ga ibnu abbas ya daga oh. hannu ya ce ya ubangiji ba da shi kai ka bani a nan abin da nake so ku gane waye kira waye kira ba Allah ya kira ba ya ce ya Allah abin damuwar shi ne ashe kullum mutum musulmi in wata masifa ko fashi ko 'yan ta'adda ko wani bala'i da zai tinkaro al'umma wa ya kamata a tinkara Allah duk wanda ya kawo maka wani abu ba Allah ba ya canja maka ba daidai baka ba mukan dama an ce mai koyi ne da annabawa yi malam yana cikin wannan yanayi yanayin haƙuri to kuma sai Allah ya ɗora mai ciwo a jikinsa kuma yayi ta jinya yayi ta jinya yayi ta jinya shekaru aru-aru jinya ta ƙi ta ƙi cinya Ya wani lokacin za ga mutanen mu wai mutum yana kwance ya yi shekaru yana jinya ko ya zo munanta wa Allah zato haƙuri za ka yi ka duk wanda ya kwanta yana jinya bai warke bai tuna annabi ayyuba ya san cewa shi da sauƙi nasa wallahi in dai ciwo ya kama ka yana damun kaunar ka tuno annabi ayyuba shi annabin Allah ne Allah ya bashi a cikin wannan yanayi saboda gata da zai masa kar ka damu ka gode wa Allah da ya barka a haka din da imani ba komai wallahi inda rayuwa za a rayu in ba rayu ba za a mutu sai a mutu a shiga aljanna tunda mukan annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yayi jinya ya kwanta yayi jinya yayi ciwo kullun kankare mai sa ake wanda watakila sa ba lalle kankare mai ba matarsa ta zo ta ce ya ayyo ya ayyo wannan al'amari ya girmama wannan al'amari ya zama abin da ya zama ka koma ga Allah ka kira Allah ka roƙi Allah kaga abin da ta koya masa ko abin da ta bashi shawara ya koma gawa Allah idan jarin ka ya karye koma ga Allah wallahi ba wannan adam mai bada jari in ba Allah ba idan matarka ce ba ta haihuwa nemi Allah kurum kuma ya ishe ka ka zuba ido kaga taimakon Allah annabi ayyuba ya daga hannu ya addu'a ya ce ya ubangiji na an nemi sani durru ya ubangiji tabbas ciwo ya kama ni gani a kwance a zube a gado ba zan iya tashi ba wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah ka ji kaina yi ta addu'a yi ta kiran Allah muhallin shahid kun ga Allah ya kira shine abin da nake so mutane su gane Allah Allah Allah shi zaka kira duk wanda ya baka wani abu bai baka Allah ba ya baka wani abu ya kwace Allah a hannunka ba, ya maka babbar asara kawai sai gashi Allah ya amshi addu'arsa wa abna lahu wa ahlahu da shi da iyalansa muka bashi muka ninninka masa Allah ya dawo masa da 'ya'ya matarsa ta ta haihuwa dukiyarsa da ta ƙone Allah ya dawo mai da shi a hadisi sahihi manzo Allah ya ce bai na ma ayyubu yaktasil uriyanan wata ranar na ayyuba ya je bakin kwari yana wanka tsirara ya cire kayansa ku duba annabin Allah ya je kwari yana wanka mana rayuwar haƙuri ba da dogon bene da katon gida ba babu wallahi babu ba gidan alfahari babu gidan kaza yana wanka kawai shiga shi Allah yana masa ruwan zinari daga sama sai ya ga wani abu kamar kafar fara kafar fara ne suna ta zubowa suna da ya daga sai ga zinari a ah, zinari ne ba bayan ya shiga wancan jarabawar ba ci ba sha arziki ya kone dabbobi sun halaka an shiga talauci an shiga bukata amma wallahi bai taba zuwa ya nemi taimakon wani ba Allah ba a bashi wata dabba aka ce ka je ka rike ko ka je ka yanka wata ko ka binne wani abu ko ka je ka ba abin da Allah ya rike duk wanda ya rike Allah fa ya gama kai kai ma din ka sha wala ba cewa kake Allah ya isa ba a ah, ko yaro karami cewa ke Allah ya isa me ma'ana Allah ya isa Allah ya isa ma'ana Allah shi ne ya isa shi ne ya fi kowa haka duk wanda ya shiga bukata ya nemi Allah Allah ya isa ba zagi bane Allah ya isa ai girmama Allah ne ai kana nuna cewa in kun fi ƙarfi na to ai Allah ya fi ku Malam annabi ayyuba maimakon ya tashi ya saka rigarsa malam ba sai na ko rigarsa ba ya shimfiɗa riga kan ya ta tara zinari to annabi ayyuba domin za ka saka rigar da wannan sai Allah ya kira ya shi ta hanyar mala'ika ya ce ya ayyub amma tuka an hada ya ayyub ban wadatar da kai daga wannan ba ba na maka arziki ba ba na maka kaza na maka kaza ba ayyuba ya ce na'am ya Allah tabbas amma ya Allah kogi bai iya yafa ba duk ruwan kogi in an yi yafa ba zai karba ba kai ka taba ganin kogin da aka yi yafa ya ce so yana ture ruwan karba yake yi a waye yake da arziki da dukiya wani zai ga ƙari ba zai karba ba karba kai komin wadatar mutum ya samu ƙari karba zai ya ce ya Allah yana da bukata ya ci gaba da loda ya ɗiba to kun ga wannan imanin shine sakamakon duk wanda ya shiga wani yanayi sai ya da Allah to wallahi malam Allah shi ne mai yi masa kuma alkawari yi zai taimake ka to saɓanin wannan fa na rushe musulunci ne kuma duk wanda ya yi saɓanin wannan to kamar yana cire rigar addininsa ne ya gaya wa Allah cewa Allah baka isa ba ni wani zan nema a wajensa yanzu Allah ya baka ya taimake ka ya maka kuma ka je ka bauta wani ba shi ba yanzu mai gidanku shi yake da gona shi ya shuka masara shi ya biya kuɗin taki da huɗa shi ya biya kuɗin girbi shi ya tara abinci a rumbu shi ya kawo gida kuɗin niƙa kuɗin ya biya na shuka ya biya na noma ya biya na girbi ya biya na tara karmami ya biya na kaza ya biya na kaza matanmu na wannan zamani kuɗin niƙa ma sai a zo a tsuguna a ce wadda shaida nika ba za a tausaya masa ba wallahi mana. shekara guda yana wahala a gona amma wallahi akan naira ashirin kudin nika sai mace ta sati biyu ba ta kula ka kuma in ta biya maka wallahi sai ka biya ta bashi ai wadda shaida nika a hukayyar akwai kudin nika na da baka biya ne ba magi kwaya dai a gidanka sai a maka zanga-zanga a kansa mai gida duk wahalan da yake in an zo ɗinkin sallah kowane yaro kai yake jira kai kuma ba ruwan kuɗi ake maka ba ka ciyar da su da safe ka san yadda za ka yi ka ciyar da su da rana ka san yadda za ka yi ka ciyar da su da daddare idan ka tanga gidansu ta lalace ka gina musu idan yarinya ta zo za ta yi aure kai mata aure in saurayin gidan ya zo zai aure ka neman masa mata kuma ka taimaka masa wannan mai gida ne yake wannan wai sai bayan ya gama wannan wahalar kawai sai ya je ya ganka a gidan wani kana can kana yi wa wani aiki shi ka ƙi kai masa ka nuna bai isa ba yanzu kana da hankali mahaifinka da ya maka wannan wannan fa misali na mutane nake mu sai kuma ya ganka kana can gidan wani kana masa shara kana can gidan wani kana masa aiki shi kuma da ya ce kai masa ba kai mai ba hankali zai ɗauka to haka shi ma walillahi al-mathalul a'la Allah shine yake da kyakkyawa maɗaukakin misali bai kamata Allah ya yi mana abin da ya mana ba kuma mu je mu rike wani ba shi ba daga cikin kurakurai da mutane suke yi shine wato neman taimakon wani Allah da neman tabarruki da neman albarka a wajen wani ba Allah ba kamar itatuwa kamar mutum ya je rungume wani itace wai yana neman albarka ai Allah ne ke bada albarka itacen nan fa zai bushe itacen nan fa za a iya faskare shi wannan shirka ne hadari ne ko dutse so kake ka zama dan bautar dutse ko itace wallahi ko wannan ranar da kuke gani duk wanda ya je yana neman wani abu a wurin ta kun ga rana dai ta duniya girma kun ga daga ta za ta fada ta malamai suka ce tafi fi duniya gaba ɗaya ta girma ka duba karfin mulkin Allah ba igiyar da irike ta ba wani gwafa da ta tokare ta haka Allah yake sa take fitowa daga gabar tana tafiya tana tafiya tana tafiya tana haska ko in ta gama wannan ƙasa Da tafi kasa ƙasa dare ya shiga ta tafi ƙasa dare ya shiga har ta zo ta fada da yamma kafin ku wayi gari ta yi ta gudu ta sake dawowa gabar kuna tashi kuma sai dai ku ga ta da kulluwa ita ce fa ba wata bace ah yanzu ba gashi mun bata yamma ba ashe da ta buya din ashe Allah cewa yake dada kewayewa ki zagayo suna bacci tun da Allah ya yi duniya rana take masa wannan aikin ba bata saba masa ba sai kai Allah zai ce ka bauta masa ba za ka bauta ba a kai rana girma ne duba wata fa yana ɗan jariri kamar farce bai ke fitowa farce ka duba yadda Allah yake nuna wa mutane shi Allah ne shi shi kadai abin bauta amma mutane ba su gane ba wallahi idan an zo dumin wata kaga farce kamar farce da shi da kyal kuma hakan yake yana tafiya kwana yana karuwa yana girma kwana yana karuwa yana dada girma yana dada girma yana dada girma waye yake girmar da watan nan bature Allah malam har a zo wata rana ka zo ka gan shi ya zama kato dan siririn nan ne fa gashi ya haska duniya gaba ɗaya. sai ya tafi ya tafi ya tafi ya koma sai wata rana sai ka ga gan shi ba but ya buya sai ya sake komawa can dai inda yake yamma sai kuma sabo sai ya sake fitowa wallahi duk duniya wata kwaya ɗaya ne duba lissafin ubangiji da yake wannan duka waɗannan jama'a ko ba aya ko ba hadisi wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu komai da ka gani akwai alama da take nuna cewa Allah shi shi kadai ne to wai sai mutum ya zo yana neman albarka ko yana neman sa'a ko yana neman wani alheri wai sai a je a bashi wani abu ko je rungume wata bishiya ko zai je kama wata dabba kai je roƙi wani ba Allah ba na je wani gari a ƙasar Benin mutanen garin suka ce malam zo mu je mu kai ka kaga wa'azin da kuke yi aka kai ni wani guri aka ce malam kaga waɗannan gaba ɗaya bautan maciji suke maciji ne Allah su maciji kuma body ni bai yadda ba wallahi sai da aka buɗe mun wurin su naga macizai yamma yamma yamma yamma baya jin hausa mutumin na tambaye shi nace me wannan yace wannan alloli ne nace kai nace to yanzu in kun shiga matsala da waya yace su muke kira nace Allah yace waya Allah yace su ne ai maciji kuma wallahi hankalinsu a kwance dariya ma yake mun yana ina magana yana kallon gemu na yana dariya ina ta ce masa Allah Allah ina bayani yace kaga yace mu anan ya nuna mun wani itacen bishiya yace kaga wannan bishiyar na ce na ganta yace ta fi shekara ɗari hudu anan kututturen bishiya ne a tarihi an ce ya fi shekara ɗari hudu yace duk iyayenmu a garin nan gaba ke ɗaya in suka shiga ciwo ko rashin haihuwa ko rashin ciniki a kasuwa ko rashin ruwan sama ko barayi suka dame su ko wani wannan itacen kaga wannan a yaren su yake faɗa ana fassara min na ce eh, ice to wannan muke roƙa muke samun biyan bukata wannan shine shirka shine shirka shine kishiyar tauhidi ya nuna min wata bishiya kuma mai tsawo da ganye a jikinta ya ce wannan bishiyar kuma yau tana da shekara sama da ɗari biyu ya ce tun turawan mulkin mallaka da suka zo shekaru aro aro a gindin da suke zama ita kanta yanzu nan ana neman albarka ne a wajen wallahi malam daga nan na ce kai Allah mun gode maka Allah Allah mun gode maka da ka sa muka zama musulmi kaga mu yanzu musulmi kawai abinda zamu yi mu zo ladan ya kira mana sallah mu tura liman mu yi kadi kamar sallah mu kira Allah ayi karatun fatiha mu kira Allah ayi ruku'i mu kira Allah ayi sujada mu kira Allah ayi ruku'i mu kira Allah ayi sujada a dago a ji a dago a dawo yi tahiyya assalamu alaikum mu kira Allah Allah muke kira kuma yake ba mu cin mu da shan mu da komai kuma shi yake kisa Allah shi yake kashe kowa wallahi kuma shi yake rayawa ba mu yadda wani itace yana iya wani to ko dabba mai rai ba ta iya yi ko mutum ɗan adam duk inda mutum ya kai da ɗaukaka da isa da mulki da sarauta da buwaya da mamaya wallahi bai kai buwayar Allah ba bai kai sarautar Allah ba bai kai mulkin Allah ba bai isa ba tunda bai iya halitta ba Allah ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake yin halitta da wanda baya halitta duk ɗaya ne wallahi ba duk ɗaya bane to yi mutane me za ku ce wa Allah idan kun je gurin Allah ranar tashi alkiyama kuna neman wani ba Allah ba in mun yi yunwa fa shi yake bamu kai yanzu in ba Allah ba akwai wanda ya isa dajin nan yanda ya bushe ka je ka zuba masara ta tsuro, ta girma ta fidda 'ya'ya ta yi goyo ɗaya biyu uku ka girba ka dawo ka zuba a tukunya ka ci in ba Allah ba akwai wanda ya isa maka wallahi bai isa ba ga gurin nan muna gani a bushe ƙarƙaf kuma Allah ya riga ya saito akwai ranar da lokacin da mintin yana jira lokacin ya zo kawai sai dai ku ga ruwa yana sauka da ruwa ya zuba ɗaya biyu uku hudu sai ka ji ana cewa to sai in dillage safa sai mu je mu yi shuka kowa zai tafi ya je ya shuka kuma ya dawo gida ya kwanta yana tagumi yana jiran wa zai tsiran maka Allah kuma abin mamaki kai ka shuka masarar amma baka ga lokacin da ganyen yake fitowa ba sai dai washe gari ka je ka ce ai shuka ta ta tsira wa ya tsirar da ita Allah har ta zo ta yi girma da in ka take ta ta taku amma har ta zo ta yi ta girman da in ka shiga ciki ma ba za a ganka ba in ta kai ta kai ta kai sai ta yi goyonta ta ƙara wani goyon ta ƙara ita abin da take so ka mata noma ka sa mata taki ka kula da ita kawai yanzu in ba Allah ba in ba Allah ba waye sai mana wannan abu wallahi malam idan muka rike noma muka rike kiwo muka rike kasuwa muka rike addininmu wallahi za mu rayu ba ruwanmu da kowa to da cinmu da shanmu da suturanmu da rufin asirin mu yana cikinmu ga sallah muna yi ga addini muna yi ga roƙo muna yi na Allah to mafi munin abun shine mutum ya wayi gari yana kiran wani ba Allah ba wannan abu ya munana kwarai kwarai da gaske haka yanka yanzu Allah da ya mana wannan sai mutum ya zo ya kwantar da dabba me kai ya kira sunan Allah kawai sai ya kira sunan wani aljani jama'a kun san cewa akwai wanda in za su yanka aljani suke kira ya zamza ya ilu ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya bararau bararau ya kararau kararau ya kasan sunan aljanu suna ne na rashin hankali ka duba bawa fa ka ɗauki dabba da ranta da jininta tana ji saboda Allah ya halatta maka ka kwantar da ita mai kwanka ce Allahu akbar bismillahi Allahu akbar addu'ar yanka kenan wai kana bakin cikin ka ce bismillahi kana bakin cikin ka ce Allahu akbar wai sai ka kira sunan aljani wai sai ka yanka wannan shirka ne kuma cewa ake yi duk wanda zai samu abu kaza to ya yanka dabba ko ya yanka kaza ya kira sunan aljani ya kira kaza shine azzafu li ghairi llahi kai ba ma aljani ba wallahi ko wani mutum ko waye girman mutum ko limamin garin ku ne kai ko limamin makka ne ka kira kai ko sayyidina abubakar ne ka kira shi Allah ya dar shi wallahi in an zo yanka ba a kiran sunan kowa sai Allah ai na gaya maka Allah ne faɗa inna salati kaga sallah in ka zo kabbara kana kiran wani wa kake cewa Allahu akbar to sai ka canja ka kira sunan wani kamar ka ce Zaidu ina Tanko ina Modibbo ina Shabuki a'a a'a kowa zai ce bai yi ba to yaya idan ka zo yanka za ka kira wani ba Allah ba ai ba hankali a ciki ai aljani ne yace ka yanka aljani yace kaza aljani aljani mayaudari aljani makaryaci in ya isa ya fito fili mu ganshi mana a gari mu buga da shi shi da yake a ɓoye to kai yanzu ɓoyayyun halitta su za su rinka saka kana saba Allah sai ka ji ce ai wani yana da ruhani? ai wani ruhanan me duk ruhanansa in bai sa suka bi Allah ba ai yayi asara to ba a kiran sunan wani in za a yi yanka sai Allah tabaraka wa ta'ala kai ba wai ba abin nan ba yanka ko wuri ne ake yanka dabba ba Allah ake kira ba bai halatta musulmi ya je ya kai dabbarsa a yanka masa ita a wurin da ana yankan dabba ba sunan Allah ba ko da sunan Allah za a kira a wurin haramun ne kamar yanzu mun gane wata kwata ta arna ko kwata ta kafirai in sun zo suna yanka abu ba da sunan Allah ba to sai kai ma musulmi ka je ka ɗauki ragonka na suna ko ragonka na layya ka je wurin saboda can ne ake zubar da jini to haramun ne wanda ka yanka a gidanka kun san wani abin da zai ba ku mamaki wallahi malam da yawa yawa daga cikin arnan kasan nan wasu idan za su yanka dabba ko musulmi suke bawa su ce gashi ka kira sunan Allah ka yanka mana wallahi nan da muke makotaka da su muna zaman lafiya ba za su je su murɗe kan dabba ba ko kaza ba za su yi ai shigar da ita daki su sa mata adda su tsare ko ko su murɗe kanta ta mutu ko amma wai arne arne fa kafiri bai zuwa coci fa ya yadda idan za a yanka masa akuyarsa ko ragonsa ko kazansa zai yi hatta kirsimeti fa da za su yi wallahi musulmi sai su ba musulmi su ce gashi yanka mana me yasa suka ba musulmi saboda sun san sunan Allah zai kira ba wai dai ina goyon bayan a baka dabba ka yanka da sunan kirsimeti ba haka nake nufi ba wai in har in har ne ya yadda ya kira a kira masa Allah a yanka masa sa. yaya ba suna cin tsire ba ba suna cin balangu ba duk ba tsiren mu suke ci ba ba balangu mu suke ci ba to yaya wani mutum musulmi zai zo wai zai yanka wai yana neman wani bukata ko wani rufin asiri ko arziki ko wani abu wai sai je waya kira sunan aljani ko a kira sunan aljani a je a je a yanka da wani shaidanci da mutane suke malam na shirka shan jini malam masifa ta shigo cikin mutane wata mata ta yi min fata ta ce a karama kallahu ni fa na ga wani abin mamaki na ce me ya faru ta ce rago na fa aka yanka min na layya mahaucin da ya zo sai ya zo da buhu ya zo da leda da za a yanka sai ya ce a yanka ragon a kan me a kan ledar sai ya tattare jinin gaba ɗaya ko guda ɗaya ba a bari ya diga ba kawai sai aka ga ya kulle jinin da ya zuba na ragon nan gaba ɗaya ya sa abuwansa ya ci gaba da fida bayan an gama kawai ya tafi da shi ta ce malam me hukuncin wannan yanka na ce Aikin kin ba wa wani ne mai mu'amala da bokaye malam tsafi ake yi yanzu jinin rago ba a bari ya zuba a ƙasa ɗibansa ake ana tsafi da shi Shi ne addamu ɗin da Allah ya haramta kuma jinin mugun jini bi wuka jini bi wuka wanda an yanka wuƙa ta fitar da shi haramun ne haramun ne haramun ne a je a dafa shi a ci ko a yi wani tsafi da shi mutane sun manta Allah fa shi yasa muke cikin bala'i wani ya gaya mu ya ce malam ai ba ma wannan kaɗai ba yanzu mata mace tana jinin al'ada sai ta tari jinin al'ada ta san yadda za ta tare shi sai da jinin al'ada akwai marasa tsoron Allah da suke sai da jinin hailarsu shi kuma wani babban zafi ake da shi shi ma jama'a ba dole talauci ya kashe mu ba ba dole masifa ta kar mu ba to ba a yi a nemi taimakon Allah a nemi agajin Allah ba wani ɗan adam da ya isa ya tsaya a kujerar Allah wallahi bai isa ba shi kadai yake yi da wanda suke zuwa gindin kabari suna ta kewaye mutum ne ya mutu dan uwanmu ne Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa jama'a nan tambaye ku akwai wanda ya fi ƙarfin in ya mutu ya fi karfin a shimfiɗa gawarsa mutanen gari su zo su yi mai sallah akwai shi an taɓa yin wani malami ko wani masanin Allah ko wani bawan Allah ko wani waliyin Allah ko wani mutum wanda ya ce in ya mutu ba da bukatar addu'ar ku dan ni an gama yafe min a ji abun ne shi haka kun san babu ko to sai ku tambaya idan aka sa gawansa a gaba din nan aka tsaya me ake masa addu'a ana roƙon masa Allahumma gfir lahu warhamhu Allah ka yafe masa gajigansa Allahumma wasi' mudkhalahu Allah ka fada da mashigarsa Allahumma adkhilhu aljannata ma al-abrar Allah ka shigar da shi aljanna tare da bayinka na kwarai Allahumma in kana musinan fazid fi isani ya Allah in mai kyautatawa ne ka kara masa akan kyautatawarsa wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi idan mai munantawa ne ya Allah kai masa afuwa akan mummunan aikinsa ya Allah Allah ka ji kansa Allahumma silhu bil ma'i was salji wal baradi Allah wanke shi da ruwa da kankara kama yunqa sawbul abyad min ad-danis kama yadda ake tsarkake farar tufafi daga dauda Allah ka wanke shi komun malantan mutum komun girman mutum komun sarautar mutum komin mulkin mutum komin ilimin mutum komin sanin Allah mutum komin limancin mutum komin wa'azin mutum duk wanda ya mutu sai an masa wannan yanzu ba kun masa addu'a ba kun tattara shi kowa akwai wanda an zo ta'aziyya ba a ce Allah ya ji kansa akwai wanda za a ce a shi kan ba sai kun ce Allah ya ji kansa ba shi kan ai ba da matsala akwai shi to abin mamaki malam sai bayan an binne mutum wai sai ga wani ya dauki carbinsa ya dauki sallayansa wai kuma ya je gindin kabari na wani mutum fa ya je ya tsuguna wai yana roƙonsa Ha! Ah, ya za ka roƙe shi wanda shi ma da ya mutu sai da ku kuka roƙa masa ba ba gane misalin ba da ya mutu kan ba kuka roƙa masa Allah ba to ya aka yi ya rikide yana cikin kabari kai ka san halin da yake ciki ka san yanayin da yake ciki abin mamaki to shi yasa Allah ya haramta roƙon kabari babu hankali kwata-kwata a ciki mutum ya je ya tsuguna wai yana roƙon wai kabari ah, to me zai baka ha idan har za a roƙi kabarin nan to me yasa mai kabarin ya bari ya mutu yanzu duniya nan da take da nan nano da dan abun nan annabi Musa fa annabin Allah fa mutuwa ta zo masa ya ce ya aka yi ne ta ce na zo in ɗauke ta ya zabga mata mari annabi Musa ya kwalfe ta da mari mutuwa ta juya Ba ya son mutuwa annabi Musa ta je wajen Allah ta ce ya ubangiji ka fa tura ni wajen bawanka da ya son Mu mutuwa ɗata mu wa mu yi ɗa mayuki ko Ya ce ki koma wajensa ki je ki tambaye shi shekara nawa yake so yayi a duniya ya zaɓa ya sakata ya wala ya darje shekara miliyan nawa yake so an bashi ya sa hannunsa a bayan tinkiya gashin tinkiya ko gashin rago mai gashi ya danki ya danki gashin nan ya irga gashin nan kowane gashi an bashi shekara ɗari a kansa kowane gashi ɗaya yanzu in mutum ya danki gashi na buzu ko a bayan tinkiya ko rago kana jin zai danki gashi kwaya nawa irga gashin ka dai ya ishe ka bala'i to Allah ya ce a gaya masa kowane kowane guda ɗaya an ba shi shekara ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari annabi Musa ya shiru sai ya ce wa mala'ikan mutuwa to bayan an gama irgen bayan na yi wannan ai dole akwai ƙarshe ko bayan ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari da timmi sun ƙare to sai me mutuwa ta ce sai in sake dawowa sai kuma in ɗauke ka ya ce to in dai haka duniya take bismillah yanzu ma na shirya kawai ta ɗauke shi to malam wannan kaga annabi ne ko to kaga wannan yake nuna ma ashe ba a san mutuwa ko to akwai wani mai ko walittaka ko shehuntaka ko wani maka lahu ko wani babban mutum da ya kai matsayin da ya bari kuma ya mutu ya bari mala'ikan mutuwa ya ɗauke shi kuma bayan ya kwanta a kabari sai an juya shi ba? aka sa masa wannan ƙasa aka sa masa azara aka sa masa nim aka zuba masa ƙasa ba ba window ba komai ya rabu da matarsa ya rabu da gonarsa ya rabu da mulkinsa ya rabu da ɗalibansa ya rabu da kaza ko mutum ya je gindin kabarin wai ya je wai yana roƙonsa hankali zai ɗauka Allah ya ce a gaya muku qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat gaya musu ya Muhammadu waɗanda kuke kira ba Allah ba wanda kuke roƙo ba Allah ɗin nan ba ku gaya mini akwai abin da suka halitta ne su a duniya suna da nasu halitta ne wanda ba Allah ya yi ba tun da dai zaka je ka roƙi wani ba Allah ba to ka gaya mu Allah shin wannan da kake roƙa yana da wani abin da ya halitta a faɗa ko ko sun taya Allah ne wajen gina sama Allah ne yake tambaya a gaya musu da na zo gina sama sun taimake ni da tubali sun kawo mini tsani sun taimaki mala'ikuna wajen gina sama am lahum shirkun fi samawat yace to ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqina ku kawo mun wani gurbi na ilimi ku kawo mun wani dalili da yake nuna waɗannan mutanen da za a zo a kira su ba Allah ba sun cancanta a roƙe su ba Allah ba idan da gaske kuke Allah ya ce wa man adallu ba wanda yafi kowa bata ka ji fa ba wanda yafi kowa bata mimman yad'u min dunillah irin wanda yake kiran wani ba Allah ba duk wanda aka bashi wani yana roƙonsa ba Allah ba yana neman taimako wani ba Allah ba ko itace ko aljani ko dabba ko mutum ko waye ba wanda ya kai shi bata inji Allah kuma ranar tashin kiyama wa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'an duk wanda kuka kira ba Allah ba duk wanda kuka nemi taimakonsa ba Allah ba kuka bar Allah ba ku ji kunyar Allah ba kuka koma wajen wani Allah kuka koma bayan wajen Allah bayan Allah bayan wani Allah kuka kira su kuka nemi taimakon su Allah ya ba ku lafiya kuka manta da shi Allah ya ba ku arziki kuka manta da shi ya ba ku yaya kuka manta da shi ya ba ku shanu kuka manta da shi ya ba ku dabbobi kuka manta da shi ya ba ku gonaki kuka manta da shi ya yi muku komai kuka manta da shi wajen kiransa wallahi sai kun yi gaba da waɗanda kuka kira ba Allah ba wallahi sai kun yi fada da su duk wanda ka kira shi ba Allah ba a kiyama sai kun yi zage-zage da shi شيطان كما زي زوجي بارو أنا دشي الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ya ce waɗanda kuke roƙo duk wanda za ka nemi taimakonsa a duniya duk wanda aka ce maka je ka riƙe ko me aka baka ko a baka itace ko a baka wani kulli ko a baka wani abu da za ka rataya ko me lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u ma'ula. Allah ya buga misali yace kun ga kuda yace wallahi kuda ba su iya halitta ba malam in duk mutanen jauro tukur za su haɗu da basirarsu da ƙwaƙwalwarsu da iliminsu da fasaharsu su yi ƙuda guda ɗaya ga jauro ga ga ga dagaci nan su tsauna a ƙofar gidan dagaci su yi ƙuda guda ɗaya su ce dagaci gashi ka gaya wa Allah mun yi ƙuda wallahi ba su isa ba ƙuda duba ƙuda fa da wace roba za ka yi shi da wani tela ko riga aka ce ka yi wa ƙuda riga baka gamu da aiki ba riga aka ce tela ka ɗinka wa guda riga bai gama bala'i gare ka ba to duba sauro duba sauro karami zai zo ya hau jikinka ma wallahi baka ji ba amma yana da kafa shi ma da tumbinsa shi ma da hanjinsa shi ma da kwakwalwarsa sauro shi ma da idonsa wai shi ma fa sauro ga dara yake wai shi ma ba kana da ido ba to shi ma yana da ido ba kana da kafa ba shi ma yana da shi malam da za a baka dama a ce kai sauro kwaya daya daga nan an baka shekara ɗari ka haɗa duk basira da ilimin da za ka yi kai sauro kwaya ɗaya wallahi ba za ka iya yi ba to jama'a mutumin da ba zai iya yin sauro ba mutumin da ba zai iya yin ƙuda ba mutumin da ba zai iya mafi ƙarancin halitta ba dan Allah ya kamata a kira shi a roƙe shi kuma yanzu Allah da yayi yayi sama yayi ƙasa yayi giwa yayi mafi girman halitta duba ruwa duk Allah yayi ka tambaya wai da me ake yin ruwa ne ku tambaya da wani sinadari ake ake ruwa ne da me ake ruwa da wani gari ake hadawa da mai dino ake ruwa ku tambaya ya wuce kwakwalwarka ya wuce tunaninka dube ka kana tafiya sai a ce an yana da rai sai a ce ina ranka ka taba nan ba nan bane ka taba kirji ba nan bane yaya ba nan bane kunne ba nan bane duwawunka a ina rai sai ka ce yana nan inda wani zai zo ya ce wannan fagawa ne bai da rai suka ce kai kakkare na mankali wallahi da rai na kana da hankali ko to ina hankalinka yake baka san inda yake ba malam ana nuna maka wasu abubuwa da an fi karfin ka don haka jama'a ku sallama wa Allah kawai kar ku nemi taimakon wani in ba Allah ba sai abinda wani Allah ya ba da dama a nema kuma in dai mutum ya shiga matsi ko mata masifa ko wani bala'i ko wani annoba ko me ya faru kawai mu riƙe Allah za mu ga albarka za mu ga alheri tunda muka tashi a garin nan namu da jihar ni dai a sani na wallahi ni ban san ana bauta wani ba Allah ba wallahi sallah muke yi qur'ani muke yi bauta Allah muke to ko ba za mu bari wani abu wanda yake kishiyanci wannan addini ya zo mana ba ka wani ya kawo mana wani abu da zai tashe mu daga kan ainihin abin da muke kai na musulunci da yadda da Allah haka iyayenmu suka mutu haka kakanninmu suka mutu kuma mu ma haka muke so mu mutu barin dakata ana insha Allah ta'ala dan hantsi ya dubilo da yi zan dakata anan saboda yanayin lokaci na azumi abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah mana afuwa ina amfani da wannan dama na addu'a wa shi daga cin mu uban mu jagoran mu shi da shi muka yi wannan karatu tun daga farko har ƙarshe Allah ya masa albarka Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa haƙuri Allah kuma ya bashi nisan kwana da zai ci gaba da amfanar da mutane kai daɗe wannan nauyin da Allah ya ɗora maka muna fatan Allah ya sauke maka shi Allah ubangiji ya sa dalilinsa ka samu rahamar Allah duk wanda yake jagora ne a cikin al'umma baya bacci akan matsaloli yanzu da cijon nan da zai gaya muku matsalolin da ke kansa larurorin da ake kawo masa ba ku sani ba ku kuna kwance kuna bacci wata ran yana cikin bacci za a gungusa masa kofa ce taso taso ko sarki ya aiko ya ce yana son ganinsa? an ce garinka an samu matsala me ya faru ko wani talakan gari ko ta masifa ta zo gwamnati ba wanda ta sani sai shi duk abin da ya faru a jihar Tukur shi za a nema da haka akwai bukatar yi masa addu'a kuma yanda yake karɓar mu hannu bibbiyu ya mutunta mu ya kimanta mu muna jin daɗi ko ba komai mun zo mun yi zumunci da ku to ga dan uwanku ya zo kuma mun gaisa da ku ina muku fatan alkhairi kuma ina muku addu'a wannan ita ce tsarabar da zan iya bayarwa Allah ubangiji ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ce makomar mu bari mu